This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkan a zangon FM ana iya ma sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. wannan sabon gwamnati sun zo sun yi ta ko cewa dan ba su zarafi su duba matsalolinmu da muke da shi tun daga wancan tsohuwar gwamnati da ya shuɗe sun ce mana za a ba mu albashi na wata biyu tsakanin yau da gobe zuwa jibi shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar filato comrade jibrin bancir kuka ji za mu kawo muku rahoton bayan labaran duniya za ku kuma saurari maimaitawar shirin ciki da gaskiya daga bisani ku ji sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi wannan mako sannan mu gabatar da shirin ra'ayi daga bakin mai ga labaran duniya masu aure assalamu alaikum dan sandan nan farfata a kudu maso yammacin amurka da a gani a faifan bidiyo yana kukuwa da gungun wasu matasa inda har ya kada guda daga cikinsu yanzu haka dai ya ce ya bar aiki wannan musgunawan dai shine irinsu na baya-bayan nan da aka samu da ke nasaba da bambancin launin fata lauyan dan sandan ya ce eric kelsbot ya bar aiki ne tun jiya bayan an tilasta shi zuwa hutun dole kafin a kammala binciken lamarin wanda ya faru tun ranar asabar yan sanda sun kai ɗauki ne biyu bayan koken da wasu mutane su kai a wurin wankan jama'a a wani hoton bidiyo da wani ɗan taliki da ke kallon abin da ke faruwa ya ɗauka a nuna ɗan sandan kesbolt yana gudu yana bin waɗannan matasan tare da fidda bindiga yana auna su kafin ya kame ɗaya daga cikinsu kuma ya kada ita ƙasa ya murkushe sa'ilin nan ya buga mata ankwa 'Yan sanda a jihar New York na ci gaba da neman fursunonin nan guda biyu da ake tsare da su bisa laifin kisa, sai dai rahotanni sun bayyana cewa an ga waɗannan mutanen suna tafiya kan titi cikin wani matsanancin ruwan sama da ake kamar da bakin kwarya da kuma iska. an ga 'yan sanda masu yawan gaske dauke da bindigogi suna gitta gonaki da filaye kusa da garin willsboro wannan dai na cikin kokarin ganin sun kamo fursunonin biyu wato david sweat dan shekaru 34 da haihuwa da kuma richard matt dan shekaru 48 da haihuwa mawunta suka ce sun yi imanin fursunonin biyu suna nan suna tafiya da kafa ne a duk inda suke bayan da suka tsere daga gidan fursunan gyara halinka da ke bakin iyakar jihar new york da kuma canada yanzu kama hukunta sun suna ta yin ba da tukwicin dala dubu ɗari ga dukkan wanda zai ba da bayanai da za su kai ga sake kama su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mai da dama da suka tashi ya yi dalilin mutuwar mutane har ashirin a jiya talata wannan lamarin ya faru ne a fadar gwamnatin kasar iraki wato bagadaza wanda ke karkashin barazanar 'yan kungiyar isil wannan harin bom din dai ya fi muni kuma shine wanda wata mota take dauke da bom da ya tarwatse a kan babban titin da ake kira titin palestine da ke yawan zirga zirgan jama'a wanda kuma nan ne yake da matattaran wato kantunan cin abinci wasu wuraren kuma da aka kai wa hari sun hada da motocin sintiri na sojoji da kuma kasuwa sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai kuma 'yan kungiyar ta isis su ne so kai ire-iren waɗannan hare-haren a cikin birnin na bagadaza a ɗan lokutan da ke nan kusa-kusa amma kuma sun ɗauki alhakin kai hari a wani garin wato karamar hukumar da ke amiriyat al-furjat wanda ke kudu daga birnin na bagadaza wanda a wannan wuri wasu yan kunar bakin wake ne biyu suka tada bom ɗin da suka yi jigida da shi wanda ya hallaka mutane kana ya kashe su ma masu dauke da mai din har ita duniyar gizo na neman ya zama babbar barazana ga kamfanoni daban-daban a duk faɗin duniya wani rahoto da wata hukuma da ake kira standard poor's da turanci ta fitar jiya talata ta ce an yi hasarar kuɗi kusan dala biliyan 400 a shekara ɗaya sakamakon wannan hari ta duniyar gizo da kamfanoni suke fuskanta rahoton ya ce kuma yanzu hakan lamarin sai ƙara taɓarɓarewa yake hukumar ta ce ƙwararru daga wannan hukumar sun bayyana cewa masu aikata ayyukan ashen suna kai wa kamfanoni iri daban-daban harin satan bayanai suka ce kamfanonin sun hada da irin su bankuna jp morgan kamfanonin inshora da kuma na kiwon lafiya da sauransu suka ce masu aikata wannan aika aikan da suna yin sa ne da zimmar satar kuɗin jama'a ko baya ga satan wasu muhimman bayanai wadda za su iya sayarwa ga wasu barayi yan uwansu a jiya talata ne wani wato matsakaicin rundunar 'yan tawaye a syria ya samu nasarar kwace ɗaya daga cikin sansanin sojojin gwamnatin kasar rundunar ta haɗin gwiwa ta samu nasarar karɓe bataliya ta biyu wanda mai magana da yawon rundunar 'yan tawayen ya ce faɗa ne da aka yi a cikin ɗan ganganin lokaci amma kuma yake cike da tasiri ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama da ke da hedkwata a ingila mai suna syrian observatory for human rights ta bayyana cewa sojojin gwamnati ashirin ne aka kashe kana 'yan tawaye goma sha hudu su dai waɗannan sojojin suna kusa ne da babban titin zuwa damascus wanda yake daura da bakin iyakar jordan da syria a cikin lardin dara sojojin syria dai sun samu mummunar koma baya a cikin 'yan watannin nan ciki ko har da rasa ikon bakin iyakarsu da jordan zuwa hannun 'yan tawaye a halin yanzu. labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka to madalla Ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Filato ta janye yajin aiki na tsawon wata ɗaya yanzu da take yi da ta shiga domin rashin biyan albashi na watanni shida daga zamanin gwamnatin Jonajan ga Zainab Babaji da cigaban wannan rahoto. A cewar shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau kamar Jibrin Bancir, kungiyar ta janye yajin aikin ne biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da sabuwar gwamnatin Simon Lalong inda ta yadda ta biya ma'aikatan albashinsu na watanni biyu a cikin wannan mako. Mun janye yajin aikin nan da muke ciki. Yanzu mun gaya ma ma'aikata su koma bakin aiki. wannan sabon gwamnati sun zo sun yi ta ko cewa dan ba su zarafi su duba matsalolinmu da muke da shi tun daga wancan tsohuwar gwamnati da ya shuɗe sun ce mana za a ba mu albashi na wata biyu tsakanin yau da gobe zuwa jibi bayan haka na kada daga eh, tarayya eh, asusun tarayya shi ma za a sake biyan wani kaga fannin albashi nan sanan duk matsalolin da muke da su mun ce daga nan zuwa bayan kwana bakwai za mu koma teburin sasantawa da gwamnati kuma muna niyan cikin kwanakin aiki talatin ya kamata mun gama duba wannan abubuwa amma idan ko aka ɗabi kwana talatin ba mu gama za mu iya dan kara kanmu lokaci domin wasu matsalolin sun daɗe kuma suna da nauyi amma kun jan yajin aiki tun wato ma'aikata ba su samu albashi ko da na wata ɗaya ba eh to akwai wannan kuma ke san dole ne sai mun koma aiki kafin a samu a biya albashi domin ma'aikata ne za su biya albashin yanzu ko yana yana kulle ai sai mun bude ku dan a samu a biya mu yi adalci mu kanmu mm. amma su a bangaren su sun nuna mana cewa kuɗin na yana nan a kasa ke sa kaga muka kuga muka janye wani yajin aikin a yau shugaban kungiyar kwadago a jihar plato kenan kamar jibrin bancir ko yaya ma'aikatan na jihar plato suka ji da janye yajin aikin sunana comrade samson mafiyai president na nolge na plateau state mu mun sani cewa wannan sabon gwamnati ta zo ta tarar da ababe da yawa a ƙasa wanda suna fama ne su gani cewa sun maganta wa'innan damoyin so fatanmu shine a cika alkawali fatanmu shine yadda sun zo da kyakkyawan niyya muna fatan za su ba da abin da sun yi alkawali za su bayar sunana comrade gunshin yalins state chairman nut plateau state mai farin ciki domin mun gane cewa wannan gwamnati ta zo ta gaje kayan da ba nata ba da ya gaje bashi over 104 billion banda muticoci da local government kenan kuma ya nuna mana cewa bashi ne ya nema domin ya biya mu. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yi alkawarin biyan haƙoƙin ma'aikatan. Wanda ya fi damuna ma'aikata da aka bari ba albashi biya musu dan albashi wanda za su samu su dawo. Gwamnan jihar Plato kenan barista Simon Lalong, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Inda albashin shi bai huto ba, nije laka mai kuranga, ya yanke wayar wutana, mai karɓar haya ya zo, wata na shida biyu. da Zainab masu haro kamin mu kawo muku shirinmu na gaba ga Nazir Ahmed zai taya ku hira. Duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya su ba haka. yabo in rantse hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi dama wa haka duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba samu tarihi ba haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki ba haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba ga za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba duk na cin kurma wurin faɗa ba zai tare zaki ba muna furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba mai ya haɗa bari daga da idan ba shari'a me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba. A gaida Nazir Ahmed karfe uku da minti goma sha biyu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitawar shirin. A ciki wani program na koyi ciki da gaskiya. ana maganan maganan daukan fili da kuma biyan diya da ake kama sunanmu karara a fili a matsayinmu na ma'aikata ba kanmu muke wa aiki ba gwamnati muke wa aiki so don haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji daɗi ba fa gwamnati ta mana adalci wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙinmu shine abin da na gaya musu jama'a assalamu alaikum A makon jiya wani mai suna Buhari Ibrahim Bello ya shigo wannan zaure yana bayyana kuka kan yadda gwamnatin jihar Bauchi ta karɓi filayensu da na wasu domin sanya shi a cikin wani bangare na makarantar koyon harbi ta hukumar SSS. Abin da ya sanya shi korafi kuwa kamar yadda ya bayani shine rashin adalcin da ya ce wasu jami'an ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi sun yi musu wajen biya. domin su suka mallaki fiye da kashi 50 cikin ɗari na filayen da aka ce za a biya miliyan talatin da ɗaya to amma su sai aka ce miliyan biyu da wani abu kawai za a biya su kan wannan batun za mu ci gaba to a bayan wannan shiri da muka yi a makon jiya jami'an hukumar sss sun gayyaci shi buhari da sauran waɗanda yake wakilta watakila ko domin barazanar da ya ce mataimakin daraktansu ya yi masa sannan ma'aikatar ƙasa ta gayyace su ita ma ba mu da wani labari na abubuwan da suka tattauna kai to amma kuma za mu ji ta bakin jami'an ma'aikatar ƙasa kan tattaunawarsu a can game da batun filayensu wannan kenan uh, sunana kane abubakar fago ni ne famanin sakatare na ma'aikatar ƙasa a da gidaje na jihar bauchi a matsayinmu na ma'aikata ba kanmu muke wa aiki ba gwamnati muke wa aiki so don haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji daɗi ba yawa bauchi state government muke wa aiki idan mai sauraro ya tuna ni ne na jero sunayen waɗannan jami'ai a shirinmu na makon jiya domin takaita lokacin da shi wanda ya kawo kukan ya ɗauka yana jero su abin da ke tafe da ni wato akwai wani rashin adalci ne da wasu suka mun a gwamnatin jihar bauchi ya kenan Shi ne komishina na ministry of land ibrahim aminu yashi da famanar sakatare abubakar kanifago da darakta ahmad zakar kafin lemo da head of valuation ahmad aliyu arwa su ne suka mun wannan rashin adalci to buhari kenan ta bakinsa haka kuma a tattaunawar mu ta farko da waɗannan mutane kakakin nasu ya bayyana dalilan da suka sa shi baya ganin laifin gwamnati laifin waɗannan jami'ai yake gani duk da cewar suna aiki ma gwamnatin jihar Bauchi ne. Mu fa gwamnati ta mana adalci. Don da aka je aka auna wurin ta yi a furubin a biya mu mu iya adalci ta gawa mana. Wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙinmu shine abin da na gaya musu. To abin da ya wuka ni kenan na game da batun ambaton waɗannan jami'ai ko sunayensu. bari mu koma ga batun waɗannan filaye da kuma dalilan da suka sa waɗanda ke da fiye da rabin filaye za su samu ƙasa da kashi goma cikin ɗari na kuɗaɗen da aka ware na biyan diyya ita kuma mai ƙasa da rabin filayen za ta samu sama da kashi casa'in daga cikin ɗari bari mu faro da daraktan filaye na ma'aikatar da kuma bayanin sa kan yadda aka yi wannan lissafi da alamun shi ma dai bai ji daɗin ambatan sunansa da aka yi a cikin wannan shirin ba. jama'a assalamu alaikum sunana ahmad zakari kafin lemo ni ne darakta na na da ma'aikatar kasa da tafiya ta jihar bauchi to ranar litinin da safe misalin karfe shida lokacin da biyo ta kina ta program sai na farka na bude rediyo sai na ji ana ta faɗa a ciki wani program na koyi ciki da gaskiya ana maganan maganan ɗaukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunan mu karara a fili to shi wannan kes din a zahirin gaskiya yana gaban kotu to amma ina so dan yi maka bayani irin yadda ake ɗaukan fili din da kuma har aka zo ga wannan gaba din to na farko dai na yi mamakin da na ji irin wannan al'amari don ban taɓa tunanin zan ji irin wannan hirar daga bakin irin wannan mutane din ba kawai sai na ji ta kwatsam to abin da ya faru shine filaye sai suka zama akwai kashi biyu akwai wasu filaye da wanda aka ga wata mata da take sayan filaye take sayarwa ta saya ta yayyanka kusan shekara biyu kuma masu wanda suka saya din sun yi takin possession wato ma'ana sun je sun kakkafa ll sun yi alamomi sun nuna cewa fili nasu ne to mu bisa al'ada idan za a ɗauki wannan fili za a ɗauki fili domin overriding public interest wato hukuma za ta ɗauki fili dama in za a auna akan inviting ɗin sarakunan gargajiya da wakilan ss da wakilan 'yan sanda da state development board da kuma mutanen local government stakeholders kenan wanda kuma duk an yi inviting ɗinsu aka zo aka zagaya aka kiyasa aka kirga bishiyoyin nan aka auna filayen nan wani mutum aka san iya nasa to ita wannan mata ta sai filin ta yanyanka ta riga ta sayar wajen shekaru biyu ma da suka wuce kafin su wa'annan su nan to da aka yi haka sai aka ce to yanzu ita tana biya tunda ta riga ta sayarwa mutane akan dubu hamsin da biyar biyar ne mm. to sai a kirga yawan fulotanta da yawan mutanen da suka saya sai a mayar musu kuɗin su kawai baki alaikum sai mm. ita kuɗin ma an bata ta biya mutanen da yake ta sayar musu din har yanzu ma dai ba a biya ba tukun abin da ke so in gaya maka yana hannun gwamnati to idan muka dauka da muka dauka aka yi wannan kiyasi muka kai wa gwamnati ya bada approval due process ta yi certifying muka zo muka tura treasury domin a biya su kuɗi to ka san saboda halin da ake ciki abin sai ya ɗauki lokaci wajen shekara kusan biyu ma yanzu kenan ko kusan an shiga mata uku ba a biya su kuɗin ba mm. ni karan kaina an ɗauki gurin ma lokacin ma ni ban zama ma darakta ba saboda haka ni ban san mutane ba ma sai lokacin da suka zo suna bin ainihin neman hakkin su na wato ita wannan mata za ku ba ta kuɗin ne ita kuma ta biya mutanen ta mm. ita ke da record na saye da sayarwa mm. za aka zo aka yi zama da ita akan cewa ta biya ta san mutanen ta don kada wani ya zo ya claim din kuɗin wani mutum sama da 250 mu ba mu san su ba amma ita suka ta fili a gurin ta san su to ita ce aka ka dauda union za ta biya su kuɗin su nan biya ta kuɗi ce ta biya su to a zuwa yanzu dai gwamnati ta biya ɗaya bisa uku na wannan kuɗin aka kira su zo su karɓi kuɗi to wasu daga cikin su sai su ga su abin da suka samu ya gaza musu ko kuma filayen nasu tun da ba a yanka ya zama ya zama ba suna so a ɗauka kamar yadda aka dauki na wannan mata su ma filayen su ya zama filote to kuma mu ka'ida aikin mu ta ce mana haka ba akwai bambanci tsakanin filinta da nasu akwai bambanci tsakanin filinta da nasu akwai bambanci hmm. filayen su gonaki ne ba sai yanka ba ita kuma ta yanka ta sarrafa mutane kaje da al'amari yake daraktan filaye kenan na ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi Ahmed Zakar Kafin Lemo to shi ma babban sakataren ma'aikatar kani Abubakar Fago ya ce waɗanda suke wannan korafin ba su gamsu da abin da suka ga an ba su bane shi yasa suka tunkari wannan fili na ciki da gaskiya da batun nan. Kwaita oke yadda suka faɗa haka ne kudin su 31 miliyan wacce ta gwamnati ya approving. Part payment ɗin da ta biya na 10 miliyan an biya su kuɗin su gaba ɗaya su zo su karɓa renawa suka yi suka ce su ya kamata a ba su fiye da haka. So tunda suka rena wadda kuma suke da niyyar karɓa tun da dama ba su kaɗai ba ne ya muka ce to su zo su karɓa sun zo sun sa mana hannu a boca an biya su kuɗin su bocar gwamnati tana nan a ajiye so ba wani abu ne boyayye ba ba wani abu ne na rashin gaskiya ba abu ne na aikin gwamnati kuma mun yi aikin mu bisa ga yadda doka ta tanada ta ce mi amma dai magana da nake gaya maka shine wannan kes din yana kotu shine zai hana ni in buɗe maka yadda magana take dalla dalla domin mun san contempt na na court wanda in ka zurfafa magana to sai ka yi laifi to na samu labarin ma yau kun yi wani wata yar gajeruwar zama da su wa'annan masu korafi din so bayan kun yi hira a watakila ba ta zan ka'idar aiki ba yadda muka zata tun da 'yan kasuwa ne so su kansu bayan lokacin sun yi wannan hukumar fss sun neme su mu ma sun neme mu mun yi bayani sun yi bayani kuma gaskiyar magana kusan ce duk mun fahimci juna da mu da su su sun gane yadda suka yi kuskure mu kuma daga bangaren mu roƙo suke yi gwamnati ta musu adalci ta sake duba matsayin filayensu sake duba shine yadda su saya suke agun wasu gwamnati kuma in ta zo ɗauka ba ta tunanin cewa ka saya kaza don haka ba za ta baka riba tana da rate ɗinta wadda haka take biya yawa so ba lalle ne in ka saya kaza sai an biya ka kaza ba akwai doka to so sun zo dai sun gabatar da dalilansu na cewa abin da ya faru ne ya musu ciwo so so gaskiya babu wata hanya dan kawai su bi wannan tsarin to daga karshe dai kusan in ce maka an daidaita magana na tabbatar da cewa an ɗauki matakin da zance kusan ya zo karshe za a warware To, ba mu dai san ko an warware ko kuma za a warware ɗin ba domin akwai wani abu da ya sa waɗanda suke wannan kuka tun farko yanzu suka gwammace su rufe bakinsu. Masu sauraro duk abin da ya motsi ko kuma ya kasa yin motsi game da wannan batu ku kasance da mu da ku ji shi. A madadin Abdullahi Muhammad da ya taimaka ga wannan shiri namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar muhuta lafiya. A kasance da mu ranar Litinin cikin shirinmu na safe domin jin wani sabon shiri. ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai jamus domin halartar taron ƙungiyar kasashe masu arzikin masana'antu yana daga cikin abin da ya ɗauki hankalin wasu jaridun arewacin najeriya Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar People's Daily da kuma babban labarinta da ya shafi ziyarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a taron ƙasashe bakwai mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jaridar dai ta ce shugaba Buhari ya roƙi ƙasar Faransa da sauran manyan ƙasashe game da yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. sannan ya ce zai iya ƙoƙarinsa domin tabbatar da kai ƙarshen ƙungiyar ta boko haram a ɗaya gefen kuma jaridar ta people's daily ta ba da labarin cewa rundunar sojin najeriya ta maida cibiyar rundunar sojojin da ke yaƙi da ƙungiyar boko haram ya zuwa birnin maiduguri jaridar ta ce sojojin sun bi umarnin shugaban ƙasa muhammadu buhari ne da ya yi a lokacin jawabinsa na ranar da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun ziyarar shugaba Buhari a taron G7 ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta. Jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin cewa ƙasashen Kanada, Faransa da kuma ƙasar Jamus sun ba da tabbacin taimakawa Najeriya wajen yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labari da ke nuna cewa Shugaba Buhari da mataimakinsa Osibanjo za su shiga fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a cikin wannan mako. Jaridar ta ci dama saboda gyare-gyaren da ake yi wa fadar shugaban ƙasa da mataimakinsa. har yanzu ba su shiga fadar shugaban ƙasar ba, amma a yanzu wakilin jaridar ta Daily Trust ya ce kamfanin Julius Berger da ke aikin ya gama wani sashen a ranar Litinin ɗinnan da ta gabata. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta ambato sabon gwamnan jihar Niger ne Alhaji Abubakar Sani Bello yana gargadi ga jami'an tsaron da ke ba shi kariya game da wulakanta mutanensa. jaridar dai ta ce gwamna abubakar sani bello ya ce mutanensa ne suka zaɓe shi har ya kai ga wannan matsayi don haka ya ce mutunta su ya kamata a yi ba wai a wulaƙanta su ba a ƙarshe dai da jaridar leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin labaranta da ya shafi shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega. Jaridar ta ce Attahiru Jegan zai ci gaba da zama a ofishinsa har zuwa ranar talatin ga wata mai kamawa, saɓanin yadda aka ci a da zai wuce a ranar takwas ga watan na gobe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. karfe uku da kusan minti 26 sashen hausa na murar amurka uke sauraro ga filin ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa. Suna na Nasiru iya Musa mai yaba daga jihar Kebbi a Najeriya. Ina so ne kuma dama domin na bayyana farin ciki na game da yadda aka kammala zaɓen majalisun dokoki da na dattawa a gaskiya wannan zaɓen ya nuna demokuraɗiyya ta fara aiki da dangadan dangane yadda a kai wannan zaɓen lafiya a ƙare da kowa yana murna da juna kamar yadda hakan ya faru assalamu alaikum wa rahmatullah sunana alhaji dan husaini ga. wanda ke yabo local government a jihar sokoto ina magana ne daga lagos ina taya ɗimbin 'yan uwana 'yan najeriya murnar samun wannan rana ta zaɓen shugaban majalisar dokoki da kuma majalisar dai ubangiji allah ya taya ta allah shi ba mu ikon ganin ƙarshen wannan lokacin nasu ina ba da shawara ga wanda suka ƙaurace ma zaɓen wannan ba komai ba ne bayan su suka yadda damar da suka samu ta tsayawa su zaɓa ko ku aka san haka ba abin da ya kawo su ga wannan sai neman suna su yi ƙoƙarin haɗa kansu najeriya ta haɗu talakawa sun haɗa kansu sun zaɓi shugaban ƙasa 'yan majalisa da 'yan pdp da 'yan apc da 'yan waye sun haɗa kansu sun zaɓi shugaba to wanda ya ƙaurace ya ƙaurace to shi yadda damar da yake da ita To madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da. sandan nan farfata a kudu maso yammacin Amurka da aka gani a faifan bidiyo yana kokowa da gungun wasu matasa inda har ya kada guda daga cikinsu yanzu aka dai ya ce ya bar aiki. Wannan musguna wanda shine irinsu na baya-bayanan da aka samu da ke nasaba da bambancin launin fata. lauyan ɗan sandan ya ce eric kesselbot ya bar aiki ne tun jiya bayan an tilasta shi zuwa hutun dole kafin a kammala binciken lamarin wanda ya faru tun ranar asabar 'yan sanda a jihar new york na ci gaba da neman mutane na biyu da ake tuhuma da laifin kisa sai dai rahotanni sun bayyana cewa an ga waɗannan mutane biyu suna tafiya bisa titi cikin wani matsanancin ruwan sama da ke da guguwa mai ƙarfin gaske an ga 'yan sandan masu masu yawan gaske dauke da bindigogi suna jitta gonaki da filaye a kusa da garin Willsboro. Ta gaishe ka. Da haka Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake ji da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da cuba hero diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya charles hall da ya riƙa masa a nan nisa habu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.